This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da FM da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci aka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. a cikin shirin za ku ji rahoto cewa gwamnatin jihar borno ta ɗauki ɗauniyar taimakawa waɗanda harin da aka kai a kasuwar biyu ya rutsa da su Hawa kuma ku ji ci gaban hirar da muka yi da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadagon najeriya nasir kabir da kuma yake juma'a ne za ku kira mu ne domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan batutuwa daban-daban wanda ke cikin zuciyanku amma fa duk waɗannan sai kun gama cin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya. akalla mutane bakwai ne aka kashe yau juma'a cikin har da wani mai unguwa a lokacin da mayakan boko haram daga najeriya suka kaiwa wani ƙauyen kasar chad hari kuma wannan shine karo na farko da mayakan suka irin wannan hari akan doron kasar shi shaidun gane da ido sun bayyana cewa maharan sun ketare tafkin chad a kwale-kwale masu injina guda uku sannan suka kaiwa ƙauyen unguwa hari misalin karfe uku na tsakar dare mayakan sun cinna wasu bangarorin ƙauyen wuta kafin sojojin chadi suka fatattake su jim kaɗan kuma jiragen yakin sama na chadi suka yi ta kai har-haren sama akan jiragen jiragen ruwan waɗannan mayaka jami'an tsaron ƙasar chad sun bayyana cewa waɗanda aka kashe a wannan arangama sun haɗa da shugaban wannan ƙauye da kuma wani ɗan sanda guda ɗaya da fararen hula su uku rahotanni sun nuna cewa mayakan boko haram guda biyu ne suka rasa rayukansu a wannan lokaci a baya bayanan da yi ƙungiyar boko haram ta kai mawana hare-hare a kan garuruwa da ke ƙasar kamaru da jamhuriyar nijar a kwanakin baya ne kasashen guda biyu wato Nijar da Kamaru tare ma da Chadi suka haɗa karfi da karfi domin yin dauki ba daɗi akan mayakan da ke da tsatsauran ra'ayi. to bello sai kuma kasar pakistan inda 'yan sanda suka bayyana cewa mayakan sa kai sun kai hari akan wani masallacin 'yan shi'a arewa maso yammacin ƙasar yau juma'a lamarin da ya yi sandiyar mutuwan akalla mutane goma sha tara kana jika ta mutane sittin an ji karin fashe-fashe da harbe-harben bindiga a lokacin da kai wannan hari a wani masallacin da ke yankin fashirewa inda masu ibada suke taro domin yin ibadar su wannan harin shine na baya-baya a rigingimun bangaranci da ke addabar pakistan din mayakan taliban da ke pakistan sun ɗauki alhakin kai wannan hari wannan munan harin a kan masallaci ya faru ne a makonni biyu cif da aukuwar wata fashewa a wani masallacin 'yan shi'a da ke yankin shikur a kudancin pakistan lamarin da ya sanadiyar rayuka akalla mutane 60 ƙungiyar 'yan sunni masu suna jundullah wadda ta balle daga kungiyar taliban da ke pakistan ita ce ta ɗauki alhakin kai wannan harin sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya ban mun ya kira ga gwamnatin pakistan akan ƙara himma wajen tsare masu tsirarun addinai da kabilu ruwan 'yan ɗarikan shi'a ne dai ake kashewa su biyu a kowane lokaci a pakistan ɗin labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen hausa na amurka a washington dc rundunar sojan ƙasar ukraine ta faɗi cewa sojojinta guda goma sha ɗaya ne aka kashe kana wasu arba'in suka samu raunuka daga faɗa da aka gwabza a gabashin ukraine kwana ɗaya da ya wuce kenan duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma alhamis ɗin nan amma har yanzu ba a fara aiwatar da ita ba jami'ar rundunar sojin sun bayyana cewa faɗan ya yi zafi sosai a kusa da garin debalsev wata cibiyar zirga-zirga mai muhimmanci inda ake ta gwabza fada a kai a kwanakin baya gwamnatin yankin donetsk ta bayyana cewa yau juma'a an kashe mutane guda biyu a cikinsu har da ɗan ƙaramin yaro sannan wasu guda biyar suka samu raunuka a lokacin da wani katon alburushi ya sauka a wata makaranta da ke garin artemisk da ke karkashin ikon gwamnati jami'an wannan yanki da sun ɗora wa 'yan aware masu goyon bayan rasha alhakin wannan hari da ƙarshe hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi a takaice ta ce tana duba yiwuwa ko ganin cewa an keta dokokin kisan wasu musulmai su uku kusa da wata makanta da ke jihar north carolina lamarin da 'yan uwa da abokan arziki suka kira tsangwama saboda ƙeya a cikin wata tabbatacciyar sanarwa takaitacciyar sanarwa da hukumar FBI ta aiko wa murya Amurka ta bayyana cewa tana ci gaba da duba duk wani haɗin kai da taimako ga rundunar 'yan sandan ganin Chapel domin binciko shaidu da ke da nasaba da kisan mutanen su uku. FBI ta kuma fara binciken nata na kanta daga gefe domin dubawa ta gani ko an keta dokokin ƙasa a wannan lamari. An kashe mata biyu ne waɗanda kuma 'yan uwa ne tare da mijin ɗaya daga cikinsu. su. wato ran talatin da ya wuce a gidansu da ke kusa da jami'ar north carolina daga garin chapel hill labaran duniya kenan kuka saurara gwamnatin jihar borno ta ɗauki ɗauniyar taimakawa waɗanda harin bom ɗin nan da aka yi a garin biyu ya rutsa da su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu na sashen hausa haruwan dauda biyu ya aiko mana gwamnatin jihar borno ta jajanta wa al'umman garin biyu game da tashin bom da ya faru jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane takwas da kuma lalata harkokin kasuwancinsu mataimakin gwamnan jihar alhaji zanna umar mustapha ya ce gwamnatin za kuma ta ɗauki nauyin kuɗin maganin waɗanda suka samu raunuka sannan ya ce za su yi ƙoƙarin ganin cewa sun ci gaba da haɗin gwiwa da jami'an tsaro da kuma matasan nan 'yan sa kai don ci gaba da farauto waɗannan 'ya'yan ƙungiya da ke addaban al'umma a wurare daban-daban mataimakin gwamnan ya ce za yana hanya zai je kuma ya gane wa idanunsa inda abin ya faru da kuma ɗaukan nauyin iyalan waɗanda suka rasa nasu sakamakon wannan tashin bom na jiya da ya faru a cikin kasuwa mataimakin gwamnan ya kara da cewa a halin yanzu dai komai ya lafa kuma za su yi iya yadda za su yi na ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ya kasar harkokin kasuwanci a wurare daban-daban a wannan abin da yake faruwa wani abu ne wanda ko da yaushe muna samun barazanan mutanen nan suka suke so su zo garin biyu amma Allah bai yi musu ba kwanaki da ya wuce in za ku tuna sun yi gagarumin taruwa suka tashi suka bar inda suke a lardin haul suka yi kan biyu amma alhamdulillah jami'an tsaro da yaran gari suka tashi suka tsaya ga wannan suka gaba su ba so na ga wannan mutane lokacin shi ya fara zuwa karshe so suna nema a kowane irin abu su su wani abu suna ganin kamin cewa rashin shi shiga biyu din nan da ba samu suka shiga suna jin kamar kasawa ne shine suka neme ne za su jojo mutane al'umma ciwo amma in Allah ya ya yarda wannan abin zai zo karshe kuma yaran biyu da mutanen jihar ba za su bar wannan abin ta kwama na san mutane ba za su bar ta kwana duk inda mutanen suke za a bi su kuma yaran za su bi su in Allah ya yarda ina kira ga yaran mu ci gaba da kokarin da suke yi kokarin da suke yi sun taka rawan gani wanda ba ta bayyana a kasar nan so ina kira da su su zo na a lura da masu zuwa cikin kasuwa a lura da masu zuwa cikin gari a lura da baki da za su zo da kuma mutane suke tafiya cikin gari idan Allah ya sa yarda za mu samu nasara akan nan mutanen wanda suke da miyagun hali wanda suke suka kawo al'umma kasa ranka dai kamar batun akwai da suka ji raunuka da dama wanda suke kwance za ka asibiti suna karban magunguna akwai wani abin da gwamnati take yunkuri ma waɗannan mutane ne wajen tallafa musu yanzu da yanda kake da muke magana da kai ina kan hanyar tafiya zan tafi garin biyu bayan haka mun ga mun ga cewa na local government duk mutanen da suka ji cewa wanda suke asibiti a duba duk abubuwan da ya kamata a yi a yi musu a bibiya su suka a biya kuɗin yadda za a yi taimaka musu kuma da kudin magunguna da kuma kudin asibiti idan wanda akwai wanda suka rasa rayukan kuma za mu tafi gida yanzu mu je musu taziya mu je mu jaje ma iyayen da kuma mutanen da suka rasa yan uwansu da su da su duka mu je musu jaje so gwamnati tana na tsaye za mu taimaka wa mutanen da suka rasa su za mu taimaka musu wanda ba su lafiya kuma gwamnati za ta taimaka musu za mu ga cewa lalle an taimaka musu mutane nawa ne suka samu raunuka da kuma wanda suka rasa su. a yanda aka faɗa cewa wanda suka samu raunuka sun kai guda 20 wanda suka rasa yankin sukun guda takwas alhaji zanna umar mustapha kenan mataimakin gwamnan jihar borno ke bayani kan wani tashin bom da aka samu a tsakiyar kasuwa na garin Bujiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane guda takwas da kuma raunata wasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama lallai shugaba ganin cewa shugabannin kungiyar kwadagon najeriya sun kasa gabatar da zaben shugabannin su kuma gashi ana dab da zaɓe na ƙasa wannan ya sa na tambayi nasir kabir ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar cewa to duk da ta da jijiyan wuyan da suke yi wani tabbaci za su bai wa 'yan najeriya musamman ma'aikata cewa wannan shugabancin zai sha bamban da wanda suke son ya maye su. ina mai tabbatar maka insha Allahu wannan shugabanni da za a kawo su shugabanni ne wanda al'umma sun amince da su kuma shugabanni ne waɗanda a kodayaushe in suna magana wato muna aunawa kuma muna la'akari da irin abubuwan da suke faɗa a kan talakan Najeriya kamar yadda nake mai tabbatar maka shi ne wannan kungiya in baka manta ba muna daga cikin mutanen da muka fara zama da gwamnati muke cewa mu ba mu yarda da zalunci ba muna kuma kokarin mu ga cewa an kawo gwamnati mai sauyi a Najeriya wato shi yasa muke magana a kodayaushe dole a tsaya a tantance waye ya kamata ya hau gwamnatin Najeriya mai adalci to in ku za mu tsaya mu yi wannan kaga ya zama wajibi mu ma a cikin kungiya a kungiyance mu tabbatar wa al'umma da kuma ma'aikatan Najeriya cewa dole a tsaya a yi tankaɗe da riraya tun da shugabannin nan da suka wuce mu ba ma za mu ce ba su yi nasu kokari ba shi kowa da irin nashi wato kokarin da yake amma ina mai tabbatar maka bana kan kungiyar kwadagon da ka sani a Najeriya dama can doka ta san uh, ta ba mu daman dukkan zartar da ayyukan da ya kamata na kwato yanci na duk inda kake tunani ba ma a Najeriya ba a duniya gaba daya muna da faɗi muna nan duk duniya saboda haka shi sa muke tabbatar wa 'yan Najeriya su kwantar da hankalin hankalinsu kowa ya nemi katin su a yi zaɓe na lumana a tabbatar da adalci an zaɓi shugabanni na gari kuma wannan kungiya tana bayan duk aiki na alkhairi kuma mu ma mun dage za mu yi alkhairi kuma za mu yi wato adalci wa mutane kamar yadda muka saba kuma wannan kungiya daidai take da ta ɗauki duk wani ɗan Najeriya matsayin ɗan Najeriya kuma ta kwato masa 'yancinsa barin ma ma'aikatan gwamnatin Najeriya. To Malam Nasir suka daɗe suna cikin kunci. To Malam Nasir da ƙarshe ganin cewa ga zaɓen gama gari na ƙasa yana dab da isowa. Yaushe kuke gani fatan ganin cewa kun gudanar da wannan zaɓe naku? yanzu haka majalisar koli na wannan kungiya tana nan tana tattaunawa kuma yana tabbatar maka nan ba da jimawa ba shugaban wannan kungiya wato na yanzu abdulwahid umar zai fito ya sanar da wannan lokaci da za wannan zaɓe kuma za a yi shi ina mai tabbatar maka insha Allah za a yi shi nan ba da jimawa ba kafin zaɓe na mai zuwa kuma za a tabbatar da shugabanni na gari a kamar yadda talaka yake fatan ya gari. kan zaben jagora eh, eh. madalla kuna sauraron waɗannan daɗaɗen shirye shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce kare hudu saura minti goma sha bakwai kar ku manta yau ranar juma'a rana ce da za ku faɗa mana abubuwan da ke cikin zukatanku wato akan lambar nan da kuka saba kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a sa alaman plus kafin a kira muna sauraron ku ba mu ne muka ba ku take ba ku ne za ku kira da kanku faɗa mana ra'ayinku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, wane daga Kaduna? Mun samu kira daga Kaduna. Eh, eh hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. magana? To, sunana Ibrahim Sunana Ibrahim Alaramma daga Rigacikun Kaduna. To Ibrahim Alaramma, menene ra'ayinka wannan daren? Gaskiyar magana ne ra'ayina dangane da shi maganan da shugaban kasa ya yi eh. a maganganun da ya yi na media chat gaskiya ba mu ji daɗin su ba. Na ganin ka matsayin shi na shugaban kasa ya fito ya ce shi bai san ma an ɗaga zaɓe ba yana bayar sa abin shi. Wannan abin kunya ne matuka. na ganin cewa duk wani abu da zai faru a ƙasa wajibi ne a ce da sa hannun shugaban ƙasa yana sani to amma sai kasa fitowa ya bayyana karara wannan shi ke nuna tabbas shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ya gaza ba zai iya tafiyar da najeriya ta kan hanya wanda yake ta dace ba ra'ayin malam ibrahim allah rama kenan na ce ra'ayinka kenan malam ibrahim allah rama Eh a ra'ayina na Ibrahim Alaramma kenan kuma shi sa muke fatan Allah nuna mana 28 da watan uku domin mu kada wannan malfa. To mun gode Malam Ibrahim yanzu bari mu je Gombe waye daga Gombe? Malam Bala ne mai kwado da Spana. To Malam Bala mai kwado da Spana me ra'ayinka? Ra'ayina shine ga 'yan Najeriya ne. Eh cewa me? Ina wato a maganar wannan maganar kati da aka yi eh maganar kati me ya same shi eh ina ba su shawara akan kowa ya kokari ya je karbi katinsa to Allah sa 'yan Najeriya sun je ka malam malam Bala amin amin kuma mm. Allah ya sa a yi zaɓi lafiya amin sun ma amin amin sun ma amin masha Allah to madalla mun gode malam Bala yawwa lambar namu dai na nan kamar yadda kuka ji biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu da biyar biyar a sa alaman tarawa kuma ba mu ne muka ba ku take ba ku ne kuke za ku faɗa mana abin da ke cikin zukatanku yanzu mun samu kira daga potiskum waye daga potiskum abdullahi kafinta ne da ke potiskum ya kira to abdullahi kafinta me ra'ayinka wannan daren na guda ɗaya shine gaskiya mai martaba shugaban ƙasa duk da jonathan gaskiya ya ba mu kunya da ya maku me abin da ya sa ne ya ba mu kunya mm. saboda ya fito ya ce wai shi bai san da za a ɗaga zaɓe ba dole shi ne zai kira wanda yake ba shi shawara cewa me ya kamata a yi kuma kana ganin bai yiwuwa bai sani din ba na ce kuma kana ganin cewa bai yiwuwa bai sani ba a kariya ne ba zai taɓa yiwa bai sani ba da kan aka ɗaga. To. Shi ne gaskiyar magana. Rayan Abdullahi kafin ta kenan. Eh daga jihar cikin Gobe. To Allah ya tabbatar da alheri. da wata a yi zaɓe lahiya kuma a ƙari a amin don girman kur'ani amin suma amin to sai da safe mun gode Lamban namu tana nan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar ba hamu ne muka ba ku take ba yanzu mun samu kira daga kogi wane ne daga kogi malam kabiru ne to malam kabiru me eh malam kabiru eh to me ra'ayinka wallahi ra'ayina gaskiya shi shugaban kasanmu shi jonathan gullo gaskiya ya ba mu kunya wallahi maganar zaɓen nan yi eh, maganar zaɓe ya ce shi bai san cewa ma an ɗaga zaɓe ba kuma shi babban kwamanda na eh, abun nan wanda ya san meye ne ya kamata ya tafi a ƙasar nan a ce wai shi bai san an ɗaga zaɓe ba wallahi abun kusa ne a gare mu. to Allah ya sawaka Allah ya sa mu dace mun gode malam Kabiru yanzu bari mu je Kaduna waye muka samu daga Kaduna waye kira daga Kaduna. Kuna magana da Muhammad daga Karokaro ƙwarma hukumar Giyon jihar Kaduna. Muhammad Karokaro me ra'ayinka? Gaskiya magana cewa gwada ya ce bai san cewar za a dage zaɓe ba wannan gaskiya hankali ba zai ɗauka ba. Wai duk ra'ayinku a kan batu guda ne kawai ba wani mai ra'ayi na daban? Ai magana gaskiya ce idan ka lura da wannan ai ba wanda hankalin shi zai ɗauka a san. Kuma ba ku yarda cewa bai sanin ba. gaskiya mu ya ba muna fatan lokaci ya yi mu haɗa pdp da ƙasa insha Allah. to Allah ya tabbatar da alheri mun gode malam Muhammad Karakaro yanzu bari mu je jihar Maiduguri jihar Borno kai waye daga jihar Borno a garin Maiduguri Musa Alo Alewaje daga Maiduguri to Musa Alewaje me ya ra'ayinka yawwa na, wallahi ina so in bayyana shi ne akan asahiri jirga to muna jin ka ina maka fatan alkhairi Allah ya ba ki ikon tabbatar mana da gaskiya a wannan zaɓe da za a yi to amin suma amin malam Musa kuma Allah ya sa a yi lafiya a jama lafiya. Amin amin suma amin malam Musa. Kuma murya Amurka muna yi muku fatan alkhairi Allah ya sa ku jama da duniya mai lafiya albarka annabi da alkhairi. To mun gode kwarai domin gaisuwa da fatan alheri mun gode kwarai bari mu je Kano kuma ta sha yabo. Wane ne daga Kano? Bashir Abdullahi Umar daga Kano. To Bashir Abdullahi me ra'ayinka? To a gaskiya ni ra'ayina shine maganar rigima da aka ce za a to jihar Kano dai kowa riga santa mutane ne masu biyayya a kan shugabanninsu APC kuma jam'iyya ce masu biyayya da jam'i da da mutanensu. Hello? Ina jin ka ci gaba ci gaba. Yawa kuma jam'iyyar apc shugabanninta mutane ne masu haƙuri akan abubuwan da yake faruwa tun daga zaɓe na baya da aka yi duk ba wata rigima saboda biyayya da shugabanninsu ya yi kyau allah sa a ci gaba da biyayya ga shugabanni don abu ne mai kyau yanzu mun gode malam bashir abdullahi yanzu bari mu je yobe wane ne daga yobe ok yanzu muna kan layin mu a biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar kar ku manta ku ne za ku kira ku faɗa mana ra'ayinku ba mu ne muka ba ku take ba muna sauraron ku ku kira domin ku gaya mana ra'ayinku amma a sa alaman tarawa in an dangwala lamban alaman tarawa wato alaman plus to yanzu mun samu kira daga oyo wane daga oyo Abubakar Ali ne daga Kisi Idiya ko Oyo State. To Abubakar daga Kisi, menene ra'ayinka wannan daren? A shi ne mutane waɗanda eh, um, mu da muke jam'iyyar APC. Daga eh. zaɓen nan da aka yi karya daga ba kowa da hankali. To, ya yi kyau. Mu tsaya tsayin daga cewa don an daga zaɓe kar ko kowa ya kuskure ya ja da baya ranar da an ka aza na kowa ya hito kar ya karya ma kowa da gwiwa ce ya wai an daga zaɓe sai rana ya zo kar ya hito kowa ya hito ya yi. To mun gode Malam Abubakar daga Kisi a Oyon Najeriya. Eh. Yanzu muna jihar Nasarawa. Wane ne daga jihar Nasarawa? To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Garba Sale me ra'ayinka? To ra'ayina a gurguje shine ni na zan roki yan na yan Najeriya ne. To suna jin ka. Ya ta da annabi Musa. Duk abin da an ce komai nisan jifa dai kasa zai sauko. Sha Allahu. Mu yi ta addu'a Allah ya kai mu wannan ranar zaben. Lahiya. Shi zabe ta Najeriya. To. Allah ina so ainihin katin zaben nan a cikin sati shida da aka kara nan a kawo mana gundumomi maimakon ƙananan hukumomi domin na kauyuka su shigo cikin hukumomi karbi ainihin ainihin katin zaɓen su roƙon da zan yi kenan ina fata Allah ubangiji ya sa wannan zaɓen da muka sa a gaba kamar yadda aka ɗauko yanayin domin gaskiya yanayin yana da kyau saboda jama'a sun yi shauki suna so su zaɓen nan to mun gode Allah ya sa yadda suka ba Allah ya kai mu wannan lokaci amin Summa amin malam garba sale mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je jihar Niger kuma daga jihar Niger ina ganin shine kiran mu na ƙarshe wane daga jihar mu ta Niger? Eh, eh, Sale Dawasa ne daga Makwa. To, Malam Sale daga Makwa, me ra'ayinka? To, ra'ayina dai ni akan zaben da ne gaskiya. To, muna jin ka. To, gaskiya jam'iyyar PDP tana so ta yi mana mugu-mugu ne, ta yi mana kisan mummuke kawai. Amma in Allah da Allah ya fi su, Allah zai karya su. to Allah ya sauka mun gode malam sale da kiran malam sale ne kuma muka ina neman ku ba na samu to kai ta kokari zaka samu insha Allah yau ba gashi ka samu ba da kiran eh, malam sale ne kuma muka kawo karshen waɗanda za mu ɗaukan kiran su goyo ma rana ce idan rabbana ya kai mu kuma ga labaran wasanni a takaice. Barin fara da tseren keke inda ɗan Colombia Nairo kentana da ya ji rauni a ranar lahadi da ta gabata a gasan tsirin keke na ƙasar colombian zai koma kan kekensa a ranar 11 ga watan maris mai zuwa a gasan tireno andriano a tsirin rally na sweden ɗan ƙasan faransa sebastien ogier shi ke kan gaba a tsirin rally da aka yi a yau a sweden a rukuni na biyu na gasan cin kofi na duniya na rally a wasan kwallon kafa bayan kamaru ta naɗo mata na kunya ta dawo a gasan kwallon kafa na cin kofi na afirka kamaru bayan ta dawo ta yi cif shugabannin hukumar kwallon kafa ba su da niyan koran mai koyar da 'yan wasan duk da kira da 'yan kamaru suka yi da a tsige shi Volker wasan Marseille Mario Lemina an dakatar da shi a tsawon wasanni hudu daya daga ciki na gyara halinka a sakamakon fit da shi da aka yi a Rennes. yayin da suke buga kwallo na rana 24 na league 1 bayan ya kai ma ola toivonen naushi cikin wasan benzema dan wasan real na madrid ya la'anci zargin da ake masa na cewa mutane ba sa son sa a faransa shi benzema ya ce ba ina wasa ne don a ganne ko in burge gaban kamerori ba ya kuma kara da cewa cikin rayuwata ina son yin dariya ina kuma shiri da kowa idan na je kan hanya tsoffi da matasa maza da mata suna nuna mini suna ƙaunata me fi haka in ji shi Mamadu Danda sashen Hausa namurin Amurka a jamhuriyar Kamaru yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A wata ziyarar kwana nan da mataimakin shugaban kasar Amurka, Joe Biden ya kai kasashen Turai, ya jaddada kwararan manufofi na kasashen turai dangane da walwala na iyakokinta babu wata da za ta tirsa samun wata kuma kowace ƙasa a duniya na da damar da za ta yi zaben wace ƙasa za ta yi ƙawance da ita a duniya shekaru da dama ƙungiyar nato ta yi ƙoƙarin daidaita dangantakar da ke tsakanin ƙasar rasha da zumin wata rana za ta zamo ƙasa mafi tattalin arzikin ƙasa a duniya da kuma ci gaba da saka jari na ƙasa da ƙasa amma abin bakin ciki a cewar mataimakin shugaban ƙasa biden shugaban Rasha Vladimir Putin ya zaɓi hanya ta daban. Maimakon ƙasashen duniya su ci da fuskantar halin ko in kula daga Rasha domin ta take hakkin iyakar ƙasar Ukraine. A ganin Rasha, gwamnatin Amurka da masu irin ra'ayinta su daina ƙoƙarin shata iyakokin ƙasashen Turai da ƙarfi, tunda Rasha tana iya ƙoƙarinta a ƙasar Ukraine. Ƙasashen duniya za su ci gaba da kashe kuɗi don samar da yarjejeniya da lumana idan ƙasar Rasha na buƙatar hakan. amma a lokaci da dama a cewar Mr. Biden. Shugaba Putin ya yi alkawalin zaman lafiya da kai tankokin yaƙi, mayaƙa da makamai. To ƙasar Amurka za ta ci gaba da taimaka ma ƙasar Ukraine da tsaro, ba ta ingiza yaƙi ba, sai don ƙasar Ukraine ta iya kare kanta. Wannan ƙarfin baki ɗaya ya rataya ne a wuyan Moscow. Don dakatar da ci gaban 'yan zanga-zanga ba tare da ƙarfin soji ba, don sojoji na karɓar umarni daga gurin shugaba Putin ne. Ƙoƙarin ƙasar Amurka da sauran ƙasashen Turai, a cewar Mr. Biden, shine su kare take haƙƙin iyakar ƙasar Ukraine da kuma tabbatar da tsari na mutunta haƙƙin kowace ƙasa, kana kuma kowace ƙasa na da damar ta zaɓi abokiyar hulɗarta. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da shi ne kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Bello, ba mu labarai. akalla mutane guda bakwai ne aka kashe yau juma'a cikin sahar da wani mai unguwa a lokacin da mayakan boko haram daga najeriya suka kaiwa wani ƙauyen ƙasar chad hari kuma wannan ne karo na farko da mayakan suka irin wannan hari akan doron ƙasar Chad. shi dangane da ita sun bayyana cewa maharan sun ƙetare tafkin cada a kwale-kwale masu injina guda uku sannan sai kaiwa ƙauyen ungwabowa hari misalin karfe uku na tsakar dare mayakan sun cinna wasu bangarorin ƙauyen wuta kafin sojojin da suka fatattake su jim kaɗan kuma jiragen yakin sama na cadi suka yi ta kai har-haren sama akan jiragen ruwan waɗannan mayaka sai kasar pakistan inda 'yan sanda suka bayyana cewa mayakan sa kai sun kai hari akan wani masallacin 'yan shiya arewa maso yammacin kasar yau juma'a lamarin da ya sanadiyar rayuka akalla mutane goma sha tara da ta sittin an ji karar fashe-fashe da harbe-harben bindiga a lokacin da aka kai wannan hari an masallaci da ke yankin peshawar inda masu ibada suka taru domin su ibadunsu rundunar sojin ƙasar ukraine ita kuma ta faɗi cewa sojojinta goma sha ɗaya ne aka kashe kana wasu arba'in suka samu raunuka daga faɗa da aka gwabza a gabashin ukraine kwana ɗaya da ya wuce duk da cewa an rattaba hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta alhamis ɗin nan amma har yanzu dai ba a daina faɗa ba a ƙarshe hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta kace ta ce tana fa dubawa ta gani ko an keta dokoki a wasu kisan wasu musulmai guda uku a kusa da wata makaranta da ke jihar north carolina lamarin da 'yan uwa da abokan arziki suke kira tsangwama saboda kiyayya. To Adalla, duka da kuma nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Amma kafin mu tattara ya namu bari mu mika dubun gaisuwa da fatan alheri ga sala Bello kafin mata kyawu da Umar Ahmed biri sai Ahmed Sharif Dankin Baba Gunatoyar da ƙarshe da Bala Dangu sau dukansu a cikin garin Rijau da ke cikin jihar Niger Najeriya sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri wato ciki har da shirin na Ibrahim Alfa Ahmed na Abari ya huce yanzu a madadin kowa da kowa da ke nan sashen hausa musamman bello ladanci da ya taya ni gabatarwa sai injiniyan mu wato wato wadda ta bada umarni fatu kalala da injiniyan mu na wannan lokacin na shwan ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.